tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tarihin shekul islam Ahmadu buna abdulhalim buna Abdulsalam buna السلام بن تيمية الهراني الدمشقي أبو abbas عليه رحمة mun dauko wannan tarihi cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba mala ya fara bayyana mana irin gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi wanda ibn Timiyya ya ɗauko daga masu aƙidan wahadatul wujud ko wahadatul maujud ko wahadatul adiyan ko ma mai suke kira yana mai fallasa asirinsu to ina son ku fahimta kunga wannan matsalar ita ce matsala ta uku daga cikin matsalolin da ibn taimiyya ya fara fuskanta tsakanin shi da masu mulki kada wani daga cikin ku ya manta da yarin kokarin da ibn taimiyya ya yi wajen ganin an kori tara, ba ruwansu da wannan ku gano wannan yanzu misali wani kokari ne malam albani bai yi ba wajen ya bayyana ma duniya illan boko haram ya yi ko bai ba akwai malamin da a najeriyan nan ya yi ɗaya bisa dubu na abin da malam albani ya yi in ba malam jafar ba amma ƙarshe da mai suka saka mashi kuna gano wannan su ɗin da aka taimaka sai da suka kama shi suka ɗaure suka ce ma shi boko haram ne amma fa shi ne wanda ya kasa ɗin karan bana maganin zoman bana shi ne ya kasa ɗin ƙarshen alewa ƙasa shi ne ya kasa ɗin in an ƙiji ba a ƙi gani ba shi ne ya kasa ɗin dimokuraɗiyya shi ne bayanai cikin katin sayahu muslim da sharhu suna na Bagawe ya bayanai gamsassu cikin tasiri da karatun sayhul bukhari da karatun fatwal hamawiyatul kubra da karatun fiqhus sira duk malam ba abin da bai bayyana ba amma ƙarshe sai da suka zo suka yi mai wannan makircin jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to idan kun fahimci wannan kuma ya zama kuna tare da wannan karatun da muke yi bai kamata ku yi mamaki ba idan yau an komo ana fada da ibn taimiyya waɗanda ya taimaka ma kuma yana fada da abin da suke so ne ko an nemi an markaɗe shi ya ƙi yadda lokacin da ibn taimiyya ya taso bayan an kauda tatar mun ji ya fara yaƙan mutanen banza da ke cikin gari ai an yi wannan mun ji malaman gari sun fara mai hasada cewa don menene zai zama shi kaɗai ke da ikon faɗa a ji a duk gari sannan masu mulki sun damu da wannan abin don sun ce ana raba iko tsakanin shi da su na biyu abubuwan da suke kai na sakaci su masu mulki dangane da abin da ya shafe hada da miyagun ɗabi'u da miyagun aƙidu yana an karar da su kuma yana cewa dole a hana shi mai mulki baya san haka kuma wannan shine wajibin da'iya ya an karar da su abinda ba su gane ba bil hikimat wal mau'izatul hasana abu na uku za ku zo ku je yau ko karatu na gaba su ibuna arabi din nan suna da magoya baya masu yawa a lokacin da ibn taimiyya yake da'awa kusan ma an karaba al'umman dimashku sham a wancan lokaci gida uku to kashi biyu magoya bayan su ne kuma malaman da fada ta rike a matsayin malaman fatawa to masoya su ibn al-arabi al-hatimi at-ta'i ne khatimatul auliya to ka gaya manyan da waɗancan malaman ibini taimiyya yana tona masa asiri a yau za su yi da shi <clears throat> ana fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to za mu kwana inda malam yake bayani akan jahamiyya da cewa su jahamawa ko dai su bauta ma komi ko kuma su ƙi bauta ma komi saboda su suna kore siffofi ga Allah idan suka jarra da Allah daga siffa kowace iri to kenan babu Allah kenan a wajensu suna bautan adam suna bautan abin da babu idan kuma suka yunkuro to a lokaci ɗaya kuma sai su hayyala wani abin bauta a ransu to sai zama suna bautan kansu ko zuciyarsu ko suna bauta ma in dai suka kora siffan da Allah ya siffanta kan shi, to zai zama suna bautan babu saboda wanda suke bauta ma ba shi idan kuma suka suranta wani abin bauta a ransu to suna bautan zuciyansu ko wani khayal da bai da hakika suna bauta ma dagutu kenan shi sa sharrin bidaa kenan Allah shi kyauta to malam sai kasa su gida biyu sai ce wa amma almuta'abbadu fa fi kalbihi ta'alluhun wa ta'abbudun wanda daga cikin ya da zai bauta ma Allah to a zuciyan shi akwai allatar da wani abu wanda shi ma bai san wannan abun ba sai ya rika bauta ma wannan abin da ya allatar a cikin zuciyan shi domin Allah ya ce yana da hannu su sun ce bai da shi Allah ya ce yana da kafa sun ce bai da shi ko ba nan bane Allah ya ce yana da ido sun ce bai da shi kun gano wannan to wanda yake son ya bauta ma Allah to ya kore mai wannan sufofin duka ya ce yana sama bisa al'arshi sun ce bai nan an fahimta to ya suna bauta ma babu to yanzu in yana son ya bauta ma Allah dole shi ne ya suranto wani abu a cikin zuciyan shi wanda wannan abin kuma shi ba san me shi ba kun gane wannan da kyau ku to kaga zuciyan shi ya haɗu biyu at-ta'abbudu wa ta'alluhu shi zai shirya ibadan da yake allatar da wanda zai ma ibadan a cikin ran shi wanda huwal adam kun gane wannan da kyau ku da fatan kun fahimci wannan bayanin walƙalbu la yaqsudu illa maujudan la ma'aduman male ce kaga zuciyar bawa to bai nufin komi sai abinda akwai shi zuciya ba ta hasaso abinda babu misali yanzu da za a zuzu malam menene dodo zo malam me dodo kai ma zo me dodo yanzu duk wanda ya zo zai misalta dodo zai mana wani bayani ne wanda wancan bi irin shi ba saboda dodo ma'adu wani abin tsoro ne da babu khayal ne kawai lawo da lahu kun gano wannan to zuciya ita tana nufin abin da akwai shi ne shi yasa sai annabawa suka zo da addini wanda ya aiko addinin shi ne Allah sai ce a gaya ma mutane shi yana sama kan al'arshi ka gaya ma kan shi waje mun gano wannan da kyau ku malar yabinka a gabanka kun bayyance wannan da kyau ku yi ma kan shi waje na biyu sai ya siffanta kanshi ya ce yana da ƙafa yana da ƙori yana da ido yana magana yana da hannu yana saukowa yana farin ciki yana fushi yana kaza yadda ya gama duka sai ka ce to irin na ɗan adam ai ɗan adam na da waɗannan duka sai ya ce maka laisa ka mislihi shay'un shi ba irin na kowa ba ne. ba irin na kobi ba ne <clears throat> kaga yanzu ka san wanda kake bauta ma yanzu wannan abin bauta maujud akwai shi don ga inda yake ga siffofin shi ga ma ayyukan shi muna gani ya ce mana shi ya sama a saman nan kuma ya rana ya wata ya taurari shi ya mutane ya korami ya itatuwa ya dabbobi kunga an samu wannan abin bauta an san inda yake ga siffofin shi har ma ga ayyukan shi to wannan maujudun ne to zuciya in za ta bauta tana nufin wannan li'annahu wujida an same shi ai to amma in abu ya zama babu to zuciya ba ta nufin abin da babu an gane to idan aka tirsasa zuciya ta samar da abin da babu sai ya zama fahimtajju an ya abudal Mahalukat, sai zuciyar da koma tana suranto abubuwan da ake bukatanta da ta suranta in ta rasa sai ta koma tana bauta ma 'yan uwanta an gane domin za ta suranta allah ta ce ko haske ne ko ta ce babba ne ko ƙarami ne kun gano wannan da kyau ko za da kuma tana suranta abin da babu shi ta ce shi ne kawo misali a ce ma fatalwa zo kai mana bayanin fatalwa malam zo kai mana bayanin fatalwa ka taba ganin fatalwa ka san fatalwa gairu mawujud ba cewa muka yi bamiyar akwai fatalwa fatalwa aljani ne amma ya haƙiƙanin suran shi yake yanzu aka ce kowa ya suranta fatalwa zai suranta fatalwa da wani sura ne wanda ba shi kenan ba jama'a kun gano wannan yanzu misali kai ka taba ganin hannu eh yana yana yawwa in aka ce ya hannu yake za ka yi bayanin hannu yawwa ka taba ganin hannu wanda ake jika mu mai na'uda ta sha to suranta mana hannu wanda ake jika mai naƙuda ta sha eh a yi ƙoƙari <laughs> kaga zuciya ba ta nufin abin da yake madu shi sa Allah madaukin sarki ta kokari sai da ya bayyana ma al'umma shi din shi waye bai bar kowa ya bayanin shi ba shi ya sa ma ya hana wani ya sa mai sufa ko ya raɗa mai suna mun gano wannan har ya fada da jan kunni ya ce waɗanda suke wuce gona da iri a kan sunayen shi to jiki magayin an haɗa ranar kiyama kuna gano wannan to dun mutumin da yake son zai bauta ma Allah kuma ya kora Allah ya ce bai da ƙafa ya ce bai da hannu ya ce bai da bai fushi bai yarda bai kaza ya gama kore shi ya mai da shi ma'adumi to ita kuma zuciya ba ta nufin ma'adumi tana nufin maujudi ne in ka tirsasa ta to za ta karamo maka mahalukat ta bauta musu kuna fahimtar wannan to matsalan da 'yan jahamiya suka samu kansa ciki kenan mala ya ce in malwujudi mutlaƙan wa imma ba'adul mazahir ko dai zuciyanta samar da wani abin da gashi kuma shi gashi ɗin komi idan ɗan jahamiya ya lalace yana sai ya bauta ma Allah shi yake zama sufi ba sai ya ƙare sai ya ce kowa ma Allah ne don ka ji in an ce yadullahi sai su ce ikon Allah an gani waja'ar rabbuka sai ce ikon ubangijinka ya zo an fahimci wannan da kyau ko idan aka ce allah maɗaukin sarki yana fushi sai ce azaban allah karga sauraron karatattukansu da tafsiran da suke yi za ga suna fassara allah da ba abin da ya fassara shi ba kenan tawilat to ba jihami in yana son ya bauta ma allah sai ɗauko rigar sufanci sai ya sa in ya saka ta to a wannan lokacin sai ya koma yana bauta ma komi sai ce ai komi ma abin bauta ne ko kuma ya rika bauta ma ba'adul mazahir abubuwan da suka bayyana mashi duk wanda ya birge shi ya kayatar da shi cikin bayyanannu halitta ne ko wani bishiya ko wani dabba kawai sai bauta mashi idan ya bunƙasa sai ya koma yana bauta masan zuciyin shi to in ba ku fahimci wannan ba to ba za ku fahimci suwaye sufaye ba sufaye jahamawa ne amma da wata riga sufaye ta ne amma da wani fuska ana fahimtar wannan domin ka zo ka samu sufi za ka ce allah ya daidaita kan al'arshi sai ce bai yadda ba sai ce yana ko'ina zai ce maka bai sama bai kasa bai gabas bai yamma ba shi arewa ba shi kudu ba mai ganin. haga yana bauta ma ma'aduwun kun gane wannan ƙarshe sai zama ya rasa yadda zai shi sa suke cewa idan kai karatun tauhidi da yawa za ma ka komo ka ce babu Allah kuna bayanta to idan zuciyar tana son ta bauta ma Allah to shi ne zuciyar sai ta zama akwai a taalluhu wa ta'abbudu zai allatar da abin da yake son ya bauta ma kuma sai ya kirkiri samfarin bautan shi ne ce ko abu ya kirji ko ya ce abu ga ganga ko ya ce a ja dogon tattaki ko ya ce a yi kaza abubuwa da ta kirkirowa iri-iri ya ce wannan ma ibada ne kuma sai a yi don zuciya ne ke tsara ibadar domin ya yi ma saƙon da annabawa suka zo da shi daga wajen allah ta waye. ana fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya ce ka shamsi sai ga yana bauta ma rana walƙamar yana bauta ma wata su ne ba'adul mazahir in ya kalli rana ta bayyana ba zigatan sai ce mai haɗa rabbi in ya ga wata sai ce haɗa rabbi walbashar kaga mutum yana bauta ma mutum ce kalli abin da ke cikin watan nan shehu wane ne ai ma ya bayyana a bango ai ma yi kaza ai yi kaza zai kuma yana bauta ma bashar sau da zuciyan ta kora Allah kuma tana son ta yi bauta to dole ya samar da abin bauta a ran shi wal ausan kaga mutum yana bautan gunki an fahimta wa gairu zalik da wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba fa inna ƙaunar liltihadiyya ya jima'u kulla shirkin fil alam mala ya ce kun ga maganan waɗanda suke cewa 'yan wahadatul wujud ko iltihadul adiyan masu ƙoƙarin ilhadi da ittihadi cewa Allah da bawa ɗaya ne akwai hululi to ya jima'u kullu shirkin shi yana hada kowane shirka a duniya wahum la yuwahhiduna Allah subhanahu wa ta'ala su ba sa kare Allah da bauta wa inna ma yuwahhiduna kadarul mushtarak sai dai suna kare wani abu ne da ya tarayya bainahu wa bainal mahalukat tsakanin shi da sauran halittun shi baki ɗaya an fahimci wannan misali na buga muku misali a karatunmu da ya gabata sanda muke tambayoyi a shekaran jiya da wani lalataccen sufi yake fassara allahu nuru samawatu wal art. sai kwatanta allah da haske sai kuma ya kwatanta fitilla da haske sai kwatanta kasantuwan zuciyan shi da haske to sai ya hada tsakanin allah da sauran halittu waje ɗaya daga haka sai gano cewa Allah ba kowa ba ne illa shi mun gano wannan da kyau ko ne wa innama yuwahhiduna al-qadar mushtarak bainahu wa bainal makhluqat abin da yake tsammani an yi tarayya tsakanin Allah da sauran halittu to anan ne zai kade ta shi to kaga Allah Wane ma Allah Wane ma Allah wance ma Allah fahum bi rabbihim ya'dilun duk abin da zo daga Allah wanda zai ɗaura su a bisa fahimtar saƙon Allah na gaske za su fanɗare ma wannan ibnu taymiya yace walihaza ni ni siqa da wannan ne wani amintacce ban labari annabna saba'in kana yuridu dhahaba ila hindi aka ce ibini saba'in yana daga abin da ya soyi a cikin zuciyan shi ne san yawaita zuwa indiya waƙala sanda aka tambaye shi kai ko gafarta me yasa kake yawan son zuwa indiya sai ce inna ardal islam garuruwan musulunci la tasi'uhu su yana jin kunci ne bai samun yalwa ba su wadatar da shi da gamsar da shi ya iya zama ya ji gamsuwa da natsuwa cikinsu amma yana son indiya don me sai ce ni annal hinda domin hindiya mushrikun su suna hada komi sukanul hindil asliyun asalin 'yan indiya su ne 'yan wa 'yan hind masu bautan me wuta zai bauta ma 'yan indiya sa da tsarai da komi bauta mai suke yi ba su ne addinin buda ba ya budu na kulle shai'in a indiya komi ake bauta ma hatta nabat hatta fasa da ciyawa alayyahu sai ka shuka a gidanka kuma ka koma ka gaishe shi ɗan indiya in ya ɓata sai je siyo turaren wuta a kasuwa da kuɗin shi ya kunna mai wuta kuma ya bauta mashi an gane wal hayawan kuma a indiya suna bauta ma dabbobi kai a indiya ne mutum zai nemi budurwa ya rika bauta mata an bayyance wannan sufaye ma suna wannan aka lokaci mahala ya ce wa haza hakikati ƙaunar liltihadiyya wannan shi shine haƙiƙan aƙidan waɗanda suke cewa kowa Allah ne fa'iza akhadhu sifunan rabba subhanahu duk sanda suka zo suna siffanta Allah bil kalam wajen bayanin baka ƙwalo sai su ce laisa bi kaza laisa bi kaza Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane wa wasafu bi annahu laysa huwa rabbul makhluqat sai sun bi sun kore mai siffofi kaf ya waye gari ba shine ubangijin halittu ba domin duk yanda ya siffanta kai cikin qur'ani annabawa da manzanni suka siffanta cikin zantuttukan su to sun kore kama ya al muslimun su ce Allah ba kamar yadda musulman arziki ne suke faɗe yana da sufofi iri kaza ba walakin Haduna sifatil khaliq su suna musun sufofin mai halitta allati ja'ad biha rusul alaihi salam wanda manzanni suka zo da bayani a kai duk wani abin da aka faɗa sai sun musa shi yanzu duk waɗannan bayanan da aka zo ana ƙajewa ana yi ‘yan bida nan suka jawo shi yau da sun faɗa abin da Allah ya faɗa da ba mu san labarin mutazila ba ba mu san wasu khawarij ba ba mu san wasu kaza ba duk waɗannan shirme da tarkace duk da ba su ma yanzu dole a tsaya a yi bayani domin sun shigo da abin da babu shi me yasa kake gane maganganun annabawa kai tsaye saboda magana ne na wanda ya yi ka suke faɗa yanzu da za a ɗauko hadisi ana karanta ma sai ka je kana gane shi fas amma yanzu irin waɗannan abubuwan da waɗannan sufaye suke kawowa sai a yi ta maka bayani sai an yi misali an yi kaza sannan ka gane saboda ba magana Allah ba ne maganan wasu ƙarti ne suke son su ɓata na Allah ana ganewa Allah ya taimake mu wa idza li ahadihim zaukun. idan ɗaya daga cikin waɗannan da ke ganin kowa Allah ne komi ma Allah ne yana da wani abin da yake zauki a ran shi wa wajadun kuma yana da wujidi shine abin da yake ƙayatar da shi a yanayin shi wajadi iri biyu ne za mu zo kuma malam zai mana bayanin bayaninsa duka wajidi da zauk wani abu ne da mutum yake gani a cikin ran shi mai daɗi ko yake birge shi kun gano wannan da kyau to idan da zai ga ɗaya daga cikin abin da yake birge shi zai iya kala mai sunan ubangiji wannan abu sai ce Allaha, sai mai da wannan abun bauta wasalaka tariqal Hadiyya, sai shiga hanyar masu haɗa komi da komi a matsayin Allah waƙala ya ce innahul ta kulluha ai waɗannan dasa samammu ne kuma su suka samar da kansu sun cancanta zama abin bauta za ƙila laho aina zalikan na nafiyu min hadal isbat ka kore kuma yanzu kana tabbatarwa ya za ka haɗa mana korewa da tabbatarwa kuma kuna gano wannan domin ka kalla a baya idan aka ce su siffanta Allah da baki za su ce maka laisa bi kaza laisa bi kaza laisa bi kaza duk wani siffan da ya zo cikin Kur'ani da hadisi za su kore to in zuciyan ta bukatu da ta bauta ma Allah to sai ta bauta ma zauƙinta ko abin da ta samar da shi a ranta sai da rika bauta ma wani abin da babu shi yasa duk mai kore ma Allah sifa to wannan mai bautan ɗaguti ne din mai siffanta Allah da siffan ɗan adam shi ma mai bautan ɗaguti ne ana siffanta Allah da abin da ya siffanta kan shi ne kaɗai in ya ce yana zuwa sai ka ce to zuwa irin na sarkin garinmu sai mu ci a'a laisa ka mislihi shay'un shi ya san irin zuwan da yana san mu ga irin zuwan da ya nuna mana cin da bai nuna mana ba mun yadda yana zuwa amma ba za mu siffanta ba shikenan an gano wannan shi yasa su da kan suka ce tariqatu salaf aslam wa adyaq wai hanyar magabata na kwarai to tafi zaman lafiya amma da kunce cikinta ba ka da ta cewa an ce maka Allah ka zai ka ce na yadda. ba ka da ra'ayi ka ce to kaza ko kaza ko kaza suka ce wannan kunci ne suka ce tariqatul khalaf abyan hanyar 'yan baya suka ce ita kuma tafi me tafi bayani wa ashkal kuma tafi rikici to ne za ka ɗauka Allah ya samu dace to mala yake cewa ƙala zalika wajidi in kai mai tambaya sai ce wannan shi nike ji a raina na gamsu wa haza zauki wannan shi ne zauki na test ina kenan shi ya ya gamsu a bar shi kawai ya bauta ma gamsuwan shi Shi ne ibnu arabi yake cewa aslamtu nafsi haisu aslama nil hawa ne zauk shi yana bin abin da zuciyar shi kawai ta tsara mashi ne fa ni ya tsauran inda ka'abata rati in zuciyar ta ce je aikin hajji sai je je ka masallaci zai je yau kuma in ta tsara mai yi kaza wannan zai yi da zau kenan Allah shi kyauta fa yuqalu li hadha ad-dal yace to ya kamata a ce ma wannan ɓatacce. kullu zauƙin wa wajadin la yutabiqu li itiqad fa auki lahu ma batil kaga duk wani abu na zauƙi. da wajidinka in dai bai dace da aƙida ta ƙwarai ba to ko ɗaya daga ciki ko duka ya zama ɓanna wa inna mal'auzak walwajid na ta'ijul ma'arif wani itikadat ma ce duk wannan zauki da abin da mutum yake ji yake samarwa natija ne na ababen da ake sani na aƙidoji mabambanta aƙidojin da suke na ɓata ne fa inna ilmal qalb wa haluhu mutalaziman mala ce kaga ilimin zuciya da halin zuciya ababe ne lazimtattu shi zuciyar zuciyar bawa kamar yadda muka ambata shi ne a baya yana bauta ma menene maujudi ne wannan shine halin shi wannan shine mai ilimin shi kun gano wannan kana ɗauke zuciya daga abin da yake to zai nemo wani abu ya mai gurbin shi an gane cin da an ce masu ga Allah sun kau da shi ta hanyar kauda mai da siffofin shi to dole zuciyar kuma ta ƙirƙiru wani abu da za ta bauta ma ko ba Allah ba ne fa'ala ƙadar ilmi wal ma'arifa ya kunul wajadu wal mahabbatu wal hal mala ya ce gwargwada abin da zuciya ta sani to wajadin da san da halin zai kasance idan zuciyar ta tsara ma ka bauta ma ɗan maraƙi sai ka bauta ma ɗan maraƙi Cinda ka bar na Allah da ya aiko annabawa in ta tsara kaga mutum ya je ya aje ice yana bauta mashi kaga mutum yawo kan tsauni ta ihu kaga ƙato na yawo ba ta akalmi zuciyan ne ta natsu da zauƙi da wajidinta to dole abin da yake iliminta da ma'arifanta da halinta za ta nemo ta bauta mashi ko menene in ya gada ma sai ya bauta ma hulan kanka shine abin da zuciyar ta gamsu da shi wannan shine halin yan bida'a yan son zuciya cikin addini ya danganta ga yanda level na bata da kirkiro abubuwa na banza cikin addini yake a cikin zuciyar mai kirkira Allah shi kyauta ma'ala ya ce walau salaka ha'ula ya tsarikal an biya co da waɗannan sun ba hanyar annabawa alaihimussalam alladina umiru bi ibadatin lahi ta'ala wahdahu la sharikala waɗanda aka umarce su da cewa su bauta ma Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya wa wasafuhu bima wasaba bihi nafsa kuma suka siffanta Allah bi ma wa sababihi nafsuhu da abin da shi Allah ya siffanta kanshi da shi wa bi ma wasafahu bihi rusulahu kuma suka siffanta Allah da abin da manzannin shi suka siffanta shi da shi wattaba'u tariqas sabiqin al-awwalina kuma suka ba hanyar magabata na kwarai lasalaku tariqal huda lalle da sun ba hanyar shari'a wajadu bardal yaqini da sun ji sanyi ne ne wa qurratul aini da kuma sun samu kwanciyar hankali fa innal amra kama ƙala ba’adun nas mala ce domin al'amari ya kasance kamar yadda wani daga cikin mutane ne yake cewa innar rusula ja'u bi isbatil mufassal su annabawa sun zo da tabbatar da abin da suke tantance shi ne wa nafiyul mujmal da korewa a dunkule an gane yanzu su tabbatar da Allah yana da hannu sai su bayani ba irin naka ba Allah yana zuwa ba irin naka ba ya daidaita kan al'arshi kaga akwai tafsili an gane in sun tashi kore ma Allah siffan da ba nashi ba suna nafiyul mujmal ne kamar da aka zo aka ce za a bauta ma wane da wane tare da Allah sai annabawa suka zo da la ilaha illallah ba wani abun bautawa in ba Allah ba ba sa cewa akwai abun bauta sai su bayani sai to me siffa iri kaza kamar yadda talbiyan kafaran jahiliya yake ce illa sharikan huwa laka tamluku huwa ma malak kun gano wannan wannan suna nafiyul mufassal ne su ko annabawa suna nafiyul mujmal ne amma in sun zo isbati sai su isbatin mufassal kuna gane yadda bayanan nan suke ko wannan harkar ba sai an koya maka don ka je ka ce bari in yi nazari za kai yi da nazarin ba zai yiwu ba an gane wannan da kyau ku waɗannan miyagun akidin ku tsaya ku natsu ku san su inda ko nan gaba kun kai sanda za a karantar da al'umma kuna ganin su kun san su kawai za a ce maka li'annar rusul yasbituna al-mufassal sai ka ce to suna tabbatar da daki daki eh Allah shi kyauta <clears throat> mala ya ce wasa'iba wasabi'a al-mu'attila sabi'awa masu kore ma Allah sifofi ja'u bin nafiyil mufassal so kuma suna nafiyil mufassal ne wa isbatul mujmal kuma sai su isbati na mujmali in sun zo za ce Allah na da hannu sai ce irin hannunka kaga sun yi isbati na mai mujmali in kuma za su kore to za su zaɓi wanda za su kore ne su kore su bar wanda suke so to sai mala ya ce falƙur'an in ka samu alkur'ani za ka same shi mamlu'un min ƙaulihi ta'ala fil isbat cike yake in Allah ya tashi tabbatarwa sai ka ji ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim yanzu Allah yana tabbatar ma kanshi ilimi to yana tabbatar da ilimi game ga komi mun gano wannan da kyau ku sai ya ce wa inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce annahu wa annahu sami'un basir <clears throat> was'ad kulla shay'in rahmatan wa ilma wa fi nafi in kuma ya tashi me. korewa sai ce laysa ka mislihi shay'un mutum ni mala'ik laysa ka mislihi shay'un sai ce walam ya kullahu kufuwan ahad ba wanda ya kama da shi kowaye sai ce hal ta lahu samiyya kun san wani irin Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jama'a kun gano wannan Allah in yazo yana isbati yana isbati ne mufassal zai gaya maka yana da ilimin komi an gano wannan da kyau ku in ga ce hadda biredi sai ce e domin shi ne. allamal insana malam ya alam ya halicci alkaman ya gaya ma dan adam wannan sunanta alkama in ka nika za ka iya yin fulawa daga fulawa za a iya yin burodi za a iya yin kaza waye wannan allamal insana malam ya shi yasa shi inna allaha bi kulli shay'in alim iko na komi shi ne shi ke saukar da ruwa shi ke tsirar da tsirai shi yasa kake ji kake magana ana maganan kana ganewa yanzu da za a samu wanda shi bai jin hausa kwata-kwata in ya zauna a nan cin da ana jin bakin larabci ko zai gane kashi 60 na abin da ake faɗi ta ke mamaki ya aka yi yana suranta abin Allah da shi taimake mu bari mu ci gaba da bayanin da za ku gane wa yatahaddasu anil fawd khuluqiyya allati nasharatha hadhihi al-aqida za ga dan bid'a wanda yake bautar ran shi ya tahaddasu anil fawd yana magana ba kan gado mun gano wannan da kyau ko khuluqiyya allati nasharat hadhihi al-aqida ita ce ɗabi'an da wannan aƙida take yaɗuwa a kan shi wata hada halfus saƙ to ita wannan aƙida da take yaɗuwa a haka da take mai da mutane zama fauda kun gano wannan to sai fasakai suka riƙe ta wa ahalil Haus da waɗanda suke ‘yan more sai suka riƙe wannan aƙida ta zama hijaban lishawatihim ita ce shamaki na sha'awansu bari ku ci ita wannan aƙida ya ta haddasa an alfaut ta ga mutane ba su da saiti ɗin mutumin da ya ɗauki wannan aƙida za ga ɗabi'an shi na banza ne shi ne illan da wannan aƙidan take haifarwa ya ci kuɗin mutane ya damu ba ya zina bai damu ba ya cin mutunci bai komi zai ya mafauza <clears throat> wannan aƙidan ne ba ka ɗauko aka cusa ta cikin shi'anci ake halatta masu da mutu'a za a an shi jawabi daga annabawa da mabiya annabawan sai a zo sai a mai da mutum zai zama ɗan oda kawai gagalla ɗan shi'a zai zauna a waje har magariba ba ga san da ya je sallah ba <clears throat> aƙidan tana mai da su zama mai fauda kawai to fasikai sai a aƙida sai ta masa daidai da kuma wanda 'yan tamori ne sai suka rike ta a matsayin mai hijabi na duk abin da suka zo suna yi sai su nuna maka sofa kaza ne ya yi wasuli shi yanzu ya yi tarbiyya shi yanzu ya da ilimin zahiri yana bin baɗini yana kaza yana kaza duk abin da zai aza shi ya bi Allah wannan aƙidan sai ta tare mashi duk abin da za ta raba shi da Allah sai aƙidan sai ta tabbatar mashi an fahimta nan muka karanta da kufa an tambayi ibn arabi ko balyani ɗaya daga cikin da waɗancan wai me yasa baka auren yakka ka ce haramun ne amma za ka auren yar wani kuma abin da kenan shi kenan sai ce a su ne dai waɗancan suka haramta ma kansu saboda haka haramun ne a wajensu shi a wajen shi ba kaga rayuwa ta zama fauza ta zama fauza ita wannan ta ɗaukoko ko za ga ƙarami bai san darajar na sama ba so da yanzu zuciyin shi yake bi zauƙin shi yake yi ba abin da shari'a ta ɗaura shi ba zai iya zagin na sama bai damu ba ya wulaƙanta shi bai damu ba ƙur'ani ci ka zai take bai damu ba sau saboda wajadi da zauk yake bi shi sa duk abin da ya taso in na gaya muku aƙida ce ba mu'amala ba ne ku ba za ku gano aƙida ne ba mu'amala ba ne wannan aƙidan cikin komi fa akwai ta akwai batattun ahalus sunnan da suke da'awan sunna sun ɗauko da suna bi ba su ma sani ba yanzu abin mamaki ita ce fa ta shigo cikin sufaye kaji an ɗauko an haɗa su da jahamiyya kaji illan jahamawa kuma wannan akwai shi a cikin sufaye jiyan da aka ɗauko wannan aƙidan tana cikin shi'a kuma ita wannan aƙidan ita ce fa a cikin kiristoci fa ya zama kawai sun zama ibahiyya to suna bai da mutane fauda su bido tsarara, su zina su sha giya su naman kare su ci mushe ci alade sai abin da su ga dama sanda su ga dama ita wannan aqidan duk in ta saɗaɗo ta shiga cikin mutum tana mai da shi ɗan oda ne sai fasiki ya makale a bayanta ya ta abin da zai in ka shigo cikin ahlus sunna masu bin tafarkin magabata su kuma sai su ga maka ba kaza ba kaza ba kaza yanzu duk wanda yake sai ya zama mai fauda fasiki ko dan more, yana sai ya zagi mutane ya ci mutuncinsu ya wulakanta su yi kaza ba zai dai ba annabawa ba sau da annabi in ka zo gaban shi sai ya ce kaza da aka ce sai ka je ke bincike in ja akun fasikun bi na ba'in ta bayyanu to shi kuma zai ga ya zai je ya bincike ai kawai sai mai da kanshi fauda sai zama dan oda fasiki ne da yin makale a bayan zauƙin shi ya rika yin abin da ya ga dama kawai jama'a kuna fahimtar wannan yanzu ibini taimiyya da ya zauna yana karantar da irin wannan a wancan lokacin ya shirya ya zauna lafiya da waɗancan mutanen ya shirya ya zauna lafiya da masu mulki mu da muke faɗin wannan kuna tsammanin za mu zauna lafiya da yin son zuciyar cikinmu ba mu taɓa zaman lafiya ba kuma ilal abadil abad sai in mu ma mun canza an gani mu koma muna bin abin da muke so shikenan kawai to shikenan mutane sai zama abin da suka zama Allah shi kyauta yace inna du'ati hazil aqida masu da'awa zuwa ga abu wannan aqida yajma'una baina shahawatin nafsi shikenan an zo wajen yace suna tattaro sha'awar ransu ne walhausi da san morewa wa fasadin la'itika da munin aƙidansu mimman untaja fi ba'adil buldan da abin da yake faruwa a wasu garuruwa anna ba'adin nasu sabuna bi hawal murad ko eh mala yace daga cikin mutane suna dacewa ne ga bi hawa son zuciyarsu almurdan irin abubuwan da kawai suka nufa yanzu misali duk wanda yake son ya tsiya sai tafi kudu kawai kudancin najeriya nan an gane wannan zuciyar shi na son yi iskanci a sarari a fili to kila ko wasu mutanen da su iskanci ba illa bane a cikinsu to ga lalacewa aƙida ga santa more ga sha'awa to wasu daga cikin mutane a wasu garuruwa to za su buɗe mai son zuciya na muradin shi yi abin da yake so kawai wannan ya ɗauke ibn saba'in zuwa ina zuwa hind me yasa ake ganin manya lokaci sun nemi su lalace sai ce bari je Ture su shakata an gane hawan nafs suke bi kuma su yan tamore ne kuma a ƙidinsu in ka bi za a gaba aƙida ne na ƙwarai ba shi sa sai su tafi inda wasu garuruwa inda wasu mutane su suke rayuwa da son zuciyansu da abin da suka sama gaba don su hole kawai ina fata mun gano wannan zai ga shi ba ruwan shi kawai da musulmi da kafiri da ɗaya ne kawai yadda zai ma musulmi ya gane ma kafiri shi adalci zai wannan aƙida ne ta lalace waya ƙoro da suna cewa innahu mazharun lahi ta'ala wa mazharu jamali' suna cewa kun ga mazharin Allah abinda za ka iya gani a bayyane ka ce Allah ne shi ne mazharu jamalihi shi ne abin da zai bayyana maka kyau na Allah ba ku gane wannan ba barka jimala innahum mazharun lahi ta'ala mene? ina son kai ka ai za mu kai wajen innahum mazharun lahi ta'ala wa mazharu jamalihi su waɗannan mutanen suna so na abin da yake na abu mai kyau zai ce ai Allah mai kyau ne kun gano wannan da kyau ku to duk wani abu mai kyau sai su ce wannan shine Allah wa ba'dhum yuqallibuna al-mahbub mala yace wasu suna canza abin da suke so wa yaqulu lahu anta Allah sai ce wannan shine Allah wa ba'aduhum ya'tadi ala auladihi wa lokaci ma wani sai ya koma yanda yake son 'ya'yan shi sai kokarin mai da 'ya'yan su ne allolan shi su yake bauta ma wa yadda il uluhiyya sai ya awon uluhiyya gare su wa ma ila zalika malai ce da wasu abubuwan wanda ma ba wannan ba malin zai zo ya buga mana misalin har abin da kake son ga gaya mana idan yana da budurwa ta burge shi in je sumbance ta a ran shi sai ya sa ran yana sabbantan waye Allah ne kun gano wannan da kyau ku zalika huwa zamanu alladhi kana fihi malakun nas annasir muhammad bin qalawun malakan malikan me ramzan malaje kun ga wannan zamanin to zamani ne wanda aka samu sarki nasir muhammad bin kalawun eh, ya zama sarki ne mai mulki na jikanayika shine ramzan shugaba ne na jikanayika laisa lahu min al'amr she bai da wani fada a ci wa amir rukunuddin baibaris alja shinkir shi wannan babban sarki huwallazi ya amuru wa yanha shine wanda yake umarni yake hani wa yatasarrafu fil mamlaka tasarrufan mutlaqan shine wanda yake tasarrufi a mulki duka wa kana shinkir haza min al mu'jibin bi sheikh nasr manbaji shi kuma wannan sarkin wanda shi ke da wukan yanka to babban malami nasrul manbaji yana birge shi alladhi kana mimma yuhibbu sheikh ibnu arabi shi kuma yana son ibnu arabi to jama'a kun ga akwai matsala ibnu arabi kun ji aqidin shi to malamin da kuma yake babban malami mai fatawa babban shugaba kuma shi yake saurare hubban shadidan yana son ibn arabi so mai tsanani wala kada kana sheikh nasr al-manbaji la yazal yattala fi misr ala ara'i sheikh ibn taymiya kuma shi yana nan yana bincike akan ra'ayin ibn taymiya ibn arabi wanda yake faɗi dangane da ibn arabi allati kana yubdiha hinan li akhar wanda yana ji lokaci bayan lokaci kitabatan wa kalaman wani lokaci gani a rubuce wani lokaci kuma ya maji ƙararra yana faɗi yana zagin shi wa fi zalika li isharatin sakhatihi ala sheikh bin taymiya ya ce wannan bayanin ya ishe ka ishara da ke nuna dalilin da ya sa bai kaunan ibn Taimiyya. to yanzu babban malamin bai kaunan ibn Taimiyya. me kuke tsammani sarki kuma zai so shi zai so shi ba wa kana jashin kiyar da thaqafa shi kuma shashasha ne bai da wayewa sha'anul umara'il atrak ya ce wannan shi ne halin sarakunan turkawa mutamatti'an bi dabburin umurin askariya su a mulkinsu su kawai abin ke birge su shine ƙoƙarin tsara bataliyoyin sojoji saboda yaƙi wal idariya kawai abin da ya dame su shine su iya gudanar da mulki kawai amma sakafa za ga shi mai mulki kawai sa shi ya irga kuɗi ya bi da ce mashi yan labai to in kuka sami irin wannan to kun shiga uku kun gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta walakin na wuka na mutaassiran bin ra'ayi shekhihi mala ya ce sai dai shi ɗin nan to ya tasirantu mun gano wannan da ra'ayin malamin shi waya rabu na taimiya kana ya rahu eh walakin na ko walakin na kana mutaassiran bin ra'ayi shekhihi shi sarkin ya tasirantu da ra'ayin malamin shi waya rabbuna taimiya yana kallon ibn taimiya ne kama ya rahu shehuhu kama yadda malamin shi ke gani shi yanzu malamin bai kaunan ibn taimiya sarki zai ƙaunaci ibn taimiya wannan abin exactly shine ya faru a garin nan yadda malaman fada ba su san albani shi kuma sarki ya tasirantu da malaman fada shi ma sarki baya san wa baya san albani kakku taba raba ɗaya biyu shi ne kawai suran iri ɗaya ne jama kuna fahimtar wannan in ka tambaye sarki mai albani maka wallahi bai sani ba don ba abin da ya mashi waɗancan makaryatan ne suke zuwa suke mashi ƙarya shi kuma ya tasirantu da su su kuma suna tsoron albani ba za su iya gaba da gaba da shi ba Allah ya sa mu dace amma sham fakanar wilayati lil misriya ita sham to tana bin umarnin gwamnatin misra ne wa tabi'atan laha kulliya kuma bin suke sau da kafa fakana sultanuha yatamatta'u bimtiyazat wasi'a su waɗannan shugaban da yake jagorancin sham kawai abin da yake birge shi shine ya biyayya ga abin da waɗancan suke so kai tsaye walahul haqqu an yatluba ayyi shakhs kadai cikin abin da yake ɓanta zai iya yi to shine ya duba cikin mutanen gari ilal ballat zaune gari banza yukhsha minhu an yusabbiba dararan bil al am wanda zai iya kawo matsala na zamantakewan al'umma aw yasiru fitna ko wanda zai ita da fitina wa husuman ko ita da husuma irin su kadai shugaban sham yake iya magancewa amma in ba haka ba to yana an so umarni daga can ne misalin wannan misalin ƙananan hukumomi a da suna da iya cewa sai abin da state suka ce musu wakalat a hawa urijalal batlat mala yake cewa kaga son zuciyar irin wannan zaune garbanza littija littijahati shaksiya da abubuwan da kawai mutum zai tsara a ran shi tu umalu fi misal hadhal mawaqib bi wajhin am sune kawai in aka waye gare sun matse sun tare mai mulki to shine za a rika gudanar da al'umma na gaba daya yanzu ka duba ka ga mafi yawancin 'yan siyasa suwa suka kewaye su malamai ne ko zaune garban za to waɗannan zaune garban zan da ya kamata a sa masu ido in za su da fitina a magance su sun je sun rufe sarki sun rufe mai mulki to ra'ayinsu da shi zai a maku gwamnati in ga wasu ce malawa ɗan iska ne haka za zuwa kamo ka abu ka a sa ka kulle ka a tozarta ka bayan da kuma ka iya wa kana alwado izak mala yanayi a wancan lokaci anna sheikh nasar manbaji alladhi kana yu'azzimuhu na'ibul sultana mala shi wannan nasar manbaji din nan wanda na'ibin wancan sarkin na sham yake girmamawa wa ya'tadi bihi kana yabghidu ibn taymiya wa yaktadi bihi yana koyi da malamin shi ne to yana kin ibn taymiya wa yuridu an ya hutta min sha'anihi kullum kokari yake zubar da darajar ibnu taymiya wa yuhbitu masaihi kuma duk kokarin ibnu taymiya zai sa kafa ya me ya durmushe shi misalin wannan a ce kuna da shugaba a waje to sai malam da wani daga cikin wanda ake jagoranta kuma akwai wanda wannan malamin baya so to kullum kokari zai yana gaya mawancan shugaban wannan malam ba mutumin kirki ba ne duk wani abin arziki da ya zai mai ya kokarin watsar da shi da ruguza shi har a waye gari wannan malamin bai da wata daraja to abin da ya samu ibini taimiyya kenan jama'a kun gano wannan da kyau ku wannan shine mugayen aƙidin da ke ransu yanzu ibn arabi a aƙidansu na wahadatul wujud da fa zai ga wata karo za ta wuce nan ga ta birge shi ta ba shi sha'awa kawai zai bauta mata an matsa ya sai ce aizinin da yake da ita ma ibada yake bauta ne za a ga irin wanda ke rauna kira ya kunna sigari shi da yana son sigari sai ce ai zikiri yake shan sigarin ma addini ne mun gano wannan in ya dauki giya zai sha in luwaɗi zai yi duk abin da zai zai suranta wannan abin da cewa menene Allah ne to wanda yake da wannan shi shine kuma malamin gwamnati wanda yake fada da wannan aƙida kuma shi ake nuna ma gwamnati yana kokarin kawo fitina ku ga mai da ibnu timiya zai zauna lafiya to wannan shine bala'in farko da ibnu timiya ya fara shiga a hannun masu mulki za mu zo za ku ji waɗannan abubuwan ne ba suka taru ƙarshe aka ja shi aka garkame shi a gidan yari Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum